yanzu haka tuni jama'a sun soma harama fuskantar azumin wata ramadan inda magidanta suka shiga kasuwanni domin sayayya to wai koya azumin na bane zuwa al'umma ga ma ta bakin wasu a jalingo da kuma yola fada jihar adamawa na sayi yan abinci haka eh, wadda kamar yadda aka saba abubuwan da muke ce na marmari wannan kuma mun musa tanadin kuɗi ah, akwai kuma tanadi da muka yi na ta yadda muka tsara abubuwan da zamu yi na kara ibada da lokutan da zamu ba saboda zai canja mana irin ayyukan da muka saba a gida yanzu kaga za a daɗa ibada saboda a samu falalan wannan wata kasancewar mu za mu ce yara ne haka waɗanda ba su da iyalai babban tanadi da muka yi ne na taimakawa iyaye daga cikin abun da Allah ya hore mana ganin cewa suna buƙatar taimako a wannan lokacin gaskiya mun yi tanadi sosai don mun niƙa garinmu mun tankaɗe mun nemi gidanmu mun ajiye su ga ma mun tanadar tukwanen da za mu damu kunu duk mun tanadar kofunan da za a sha kunu duk mun tanadar mun yi ma azumin nan shiri na musamman sai fatan Allah ya nuna mana a sai mai gida zai sha kunu a bana a mai gida zai sha kunu sosai mun yi kokari dai koha magidanci ya samu abin da ya kamata a musamman ma ganin cewa wannan watan zai zo cikin damuna kaga an samu an tanar da wasu abubuwa irin shuga madara da dai sauransu ga masu shan shayi wanda ba zai samu shayi ba ni sa da gyaɗa da sauransu domin shan kunu a kullum akan zargi 'yan kasuwa ne da tsawala farashin kayayyakin masarufi musamman a wannan lokaci na azumi mutum da ko shugabannin 'yan kasuwa ke cewa ba laifinsu ba ne alhaji muhammad ibrahim 86 da ke zama shugaban kungiyar 'yan kasuwan Najeriya mai kula da juna arewa goma sha tara ya koma bayyana dalilan da ke jawo wannan tsada. Lallai kamar da ka faɗa mutane suna yawan zargin 'yan kasuwa. kullum tunanin su suna amfani da su lokuta musamman irin wannan lokaci sai a dinga kara farashin kaya amma abin da ke son gaya maka kusan gaskiya mutane suna zargi ne amma ba haka bane ko wanne kayayyaki da suke zuwa wani lokaci da yake tashi nan yana zuwa da nashi dalilai ne akwai dalilin da yasa suke tashi kusan ma da zamu ce zamu gode Allah mun duba a yanayin bana dai a yadda muka ga kaso ke tafiya da yadda muke shirye-shiryen shiga azumin na insha Allah ba mu tsammani akwai irin wannan tsammani da ake yi ko kuma wannan tuma da ake mana tsadan kawo yanzu tuni hukumomin tsaro suka ɗauki matakin ganin an gudanar da azumin cikin tsanaki da kuma kwanciyar hankali yesu usman abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ko na matakin da aka ɗauka tare da yin kira ga ƙungiyoyin sa kai na 'yan agaji da ake kulawa su ci gaba da sa ido da mutane suke mu'amala da su na yau da kullum ga kuma wata mai alfarma ya zo inda ake zuwa wasu suka da kuma taro na addinai da sauransu hakan nan muna so mutane sun Allah su yi haƙuri musamman da jami'an tsaro da kuma wanda ma suke taimaka ma jami'an tsaro a wajen ko azuzuka din nan domin don sa kowane inda za a yi wa'azi a tabbatar suna da irin abin da ake cikin mental detector din wanda ake duba kafin a shiga filin wa'azi muna son kowa da Allah su ba mu haɗin kai a yi haƙuri da wanda za su dinga cikin din nan ba na yi domin a munanta ma mutane bane ko a musguna musu to ana yi ne domin a samu zaman lafiya saboda kar wanda irin yan bata gari na su shiga cikin musu mana barna saboda haka a yi hakuri kuma dan Allah ba mu haɗin kai muna fata kuma za a yi kuma a gama lafiya da don Allah. kamar sauran kasashe a Najeriya ana sa ran suma azumin wannan shekara ne a gobe Alhamis inda kawai yanzu mata tuni a kawata wasu masallatai Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.